Africa mata gwiwa tun da kai ta zaba hakan bai kyau ba ka daure ka duba hawayen tarba kullum tana kuka ba ta fice bakin ciki ba amaryar shekara Barka da zuta angon Amira. Barka dai matan soja. Kuma uwar soja ba? Aikin ɗa? Magaji mahaifiyarsa. A ina? A ko ina mana ranka ya daɗe. <laughs> Tare da ke. Ina sauraron ki. Dan na ga alamun kina akwai magana a bakin ki. Kwarai kuwa. yanzu ka saura kwana hudu kuma tafiya mu ni dai kan ba a san raina zan bar ka tafi ba kina nufin ba tare da ne tare kuma haba umar ka tausaya min mana ka tausaya fashion din Amira kenan al'amarin kenan bani na ji maka da wata muhimmiyar magana wacce na san tabbas za ta ƙayatar da kai ina ki ina son ka yi aure eh eh cewa ne ina son ka ƙara aure Amira na san me zaka ci to ka sani wannan kare ina cikin hayyaci na kuma na ɗaya ba abin da yake damuwa. kawai hakan zai fi samun min da salama ne da kwanciyar hankali idan na ga ka tafi da mace sannan na yi magana da yarinyar da nake so ka aura duk da na sha wahala sosai da ikon Allah da kuma taimakon mahaifiyarta ta amince za ta aure ka amma auren a bisa sharaɗi za a yi shi ina nufin za ta aure ka ne ko kuma in ce za ka aure ka a matsayin ka na amaryar shekara da zaran ka je kayi wannan shekara ɗaya idan kuka dawo za ka sake ta. Amaryar shekara Amaryar shekara A ina ka taɓa irin wannan? Ashe ba ki da hankali. Amaryar shekara zan yi abin da kawai zai samu da matsala domin zuciya ta ba za ta taɓa gaskiya ba mutum ka ta matsala. Allah sarki ami har na mutu ba zan taɓa manta da kai ba kuma zan daina yi maka addu'a ba Allah ya fi maka. Ba zan taɓa manta da wannan bakin fentin ba. Ka mutu a ta dalilina. karki hana na kuka saboda ina da dalilin sa Allah ya kawo miki mafita ki tashi mu je anta amira tana kiran ki a office ɗinta ina jin kiran ke daɗe kowace magana ce wadda ta fi ƙarfin mu yi ta a waje har sai mun shiga ofis. Mahimmancin ta ne ya kai. shi Nadia ina so ki taimaka min ki aure mijina eh na aure mijin ki fati kace cool down cool down ba kyauta zaki yi min ba aiki zaki yi min kuma na biya ki da kuɗaɗe masu tsoro. na shiga kada ki kalli magana ta ba daidai ba na san waye mijina na san abin da zai iya yi na san wanda ba zai iya yi ba ba na so ya kauce hanya a dalilina gashi ni kuma na ki haƙura da nawa burin domin shi tun da hakan ta faru na rasa wace hanya ce zan bi domin na ga na hana wa'annan abubuwan duka su faru hanyar ɗaya ce ita ce mijina ya ƙara aure auren ma bisa ƙa'ida sharaɗi kenan sharaɗi eh aurenku na shekara ɗaya ne Nadia zai aure ki ne ya kai ki ƙasar Ghana inda zai je ya karasa kwas ɗinsa na shekara ɗaya. Da zaran kun dawo zai baki takardar ki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ki yi min wannan aikin zan baki miliyan biyu. Ki je ki magance matsalar ki da su. ni kuma na ci gaba da aiki na har sai kun dawo Allah ya tsare ni da aikata wannan babban kuskura wallahi ba zan iya ba Nadia ta Allah da annabi ki taimake ke mace ce na san ba za ki so rayuwar ƴar ki mace ta lalace ba ba na so mijina ya bi matan banza ne shi yasa na ga ya dace ne masa aure na shekara ɗaya kya so rayuwarki ta lalace amma kina son rayuwar wata ta lalace ko to ina so ki sani duk mace sunanta mace idan kuma mata ce sunanta mata haka idan budurwa ce sunanta budurwa idan kanwa ce sunanta kanwa ina so ki koyi jin ciwon haka a ranki kafin ki tabbatar min da cewa ke mace ce akwai rauni a tare da ki Allah sarki aminu duk mutuwar ka ce ta ja min wannan da baka mutu ba babu wani ko wata wanda zai zo min da wannan kazamin zance akan kuɗi wanda suke daudar duniya soyayya za tabbas ina so ki sani shine daudar duniya kuma shi ne tsaftar duniya kuɗi babu abin da ba za su sa mutum ya aikata ba wannan miliyan biyun da kike gani ta isa ta tsare mana mutuncinmu ta tsare mana martabanmu ta kare ki kuma ta kare ni har ma ta kare wanda yake tare da ni a hirɗinki nadia ki auri mijinta ko da wannan zai kasance shine abu na ƙarshe da zaki a rayuwarki ki haƙuri ba na so na rusa rayuwata ta wannan hanya idan har kika rusa rayuwarki ke kika so domin shi aure ba abun wasa bane ba kowane mutum da kike gani da irin kaddararsa ina so ki sani kowace mace da irin yanayin da Allah ke dora mata aurenta ya zo ki dauki wannan a matsayin shine kaddararki kuma ki rungume shi a matsayin kaddarar da Allah ya dora miki kenan yanzu umma kina nufin kin amince da wannan auren na shekara guda kenan to wannan shine ai kaddara ki kada ki manta mu talakawa ne ba mu da wata mafita da ta wuce illa mu aikata hakan yanzu kin amince tun ina ai karamata a fara kirga mun aure hmm. ban da abin kinadiya waye ma ya san kin taba yin aure wannan auren da za a yi miki shi a boye za mu yi shi duniya ma ba za ta san an yi shi ba babu abin da na taba gani ya burge ni nake jin daɗin sa illa wannan likitan da ta zaɓi cewa ke kika can ciki auri mijinta ba karamin farin ciki nake yi ba kuma ba karamin burge ni ta ba shikenan umma tunda kina ganin haka shine mafita na aminci. shekara Kin amince? Ƙwarai na amince. Sai dai na amince da wannan buƙatar taki ne kawai saboda in faranta wa mahaifiyata. tun babu abin da ba zan iya yi don na faranta mata ba. Ni dai na gode, na gode sosai. Kuma insha Allah za ki alfahari da haka. Alfahari? Har akwai wani alfahari da zan yi cikin wannan al'amarin? ai babu shi sam sam yanzu dai sai butum magana auren ku da mijina nan da kwana uku kwana uku kwarai kuwa idan na koma gida zan yi magana da shi idan ya amince zan baki ki sannan kuma mu yi komai a rubuce domin gudun matsala nan gaba shikenan na amince Allah ya kai mu lokacin nake da samuwar riki babban ba ban taba tunanin haukan da yake da miki kai haka muni ba ba hauka bane to mece ce maslaha ce Umar kada ka fuskanci magana na a baibai domin ba zan taba yadda ka tafi wani gurin ba tare da mace ba kai haƙuri me ki dame ki ne me kika dauki aure ne Amira Umar ka daina dawo da al'amura na baya domin na riga da na wuce wannan gurin ka sani kowane bawa da tasa kadar dan Allah ka ɗauka wannan ita ce kadar wallahi ban yadda a cikin hayyacin ki wannan mangan naki ba wallahi a cikin hayyaci na nake ban yarda ba ka yarda da ni ba san yadda da ki ba ba zan taba maka ƙarya ba to suma ya kamata ka daina ƙaryata matarka muradin zuciyarka Ye, yau din kuma a da yaushe ma ƙorafi bai karɓu ba da Allah ka amince umar domin amsarka kawai nake jira a soma shirye-shirye na sani ka yi abubuwa da yawa a dalilina kuma kana kan hanyar ci gaba da yi domin farin ciki na to ke kuma me kika taɓa ya kaina za ka yi alfahari da ni ko ba yanzu ba don allah umar ka aminci ka ce min ka aminci Me isa baka amince ba? haba jibrin ya san amince da al'amar da ta zo min da shi wallahi matsala ta da kai taurin kai wannan ita ce hanya mafi sauki a tare da kai ban gane ba me kake nufi ah, ya kamata ka fahimci abin da nake nufi ba ka ce gane da ni in fahimci abin da kake nufi amaryar shekara amaryar shekara kwarai ku. amaryar shekara Thank you.